عزل التوحيد والموحدين وأذل الشرك والمشركين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيغ بدا كرتبنا لتاف الأدب المفرط لتاف الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله منا كركشن بابينا أشيرن دبير كما كان حديثنا أربعين دتقص آه، حديثنا ya kunshi bayani game da kira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi kiran da ya ginu kan cewa ba abin da zai amfanar da mutum sai imaninsa da Allah da kuma aiki da abinda da imani yake hukuntawa amma dangantaka kusanci da sauran ababe masu kama da wannan mutukar an rasa imani to ba za su amfanar ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kirayi danginsa yayin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin kuma ka gargadi danginka mafiya kusanci ka gargadi danginka mafiya kusanci gare ka cewa wa anzir wannan fi'il amr ne akwai bukatar samun almundir mai yin gargadin shine annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma almunzar wanda za a yi wa gargadi din sannan almunzaru bihi abinda za a yi gargadin da shi sannan sai al'inzar gargadin kansa don haka lafazin wa'anzir ya kushi waɗannan ababe ne manzo Allah ya gargade su da alkur'ani da sunnasa ya nuna musu mafita ta fuskar tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala shine imani da kuma aiki da abin da imani ke hukuntawa don haka kaman nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fanada sai manzo Allah ya miƙe tsaye annabi Muhammad sallallahu fanada yayi kira da babbar murya a lafazin imamun nasa'i rahimahullah cikin sunan sughra a kitabul wasaya ta hanyar da shi wannan abdulmalik bin umair cewa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam quraishan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kirayi dukkanin Qurayshawa ya isar musu da wannan sako mai girma daga Allah subhanahu wa ta'ala sakon da ya kunshi bayanin mafita ga mai sanya ya fita ya kubuta daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala sakon da ya kunshi bayanin yanke uzuri da tsayar da hujja ga wanda ya toge ya tsayu kan bata don haka ja'afar bin abi talib <coughs> radiyallahu an kamar yadda ya zo cikin <coughs> musnadul imami ahmad bin hanbal bi isnadi hassan da dalail nubuwa na abubakar ne bai haƙi rahmatullahi alaihima ta hanyar ummu salama radiyallahu anha lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa alhabasha ethiopia sai an najashi rahimahullah <coughs> yake tambaye su game da me suke me suke tafi da shi shi wannan annabi me ya zo da shi Ja'far bin Abi Talib radiyallahu an sai miƙe sai yake cewa mun kasance cikin sharri cikin jahiliya ba mu da aiki sai aikata miyagun ayyuka kisan kai barna a ban ƙasa mai ƙarfi ya yi kwace ga wanda ya fi ƙarfi ba mu da aiki sai ta'addanci da ƙetare iyaka sai Allah ya turo mana wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun san dangantakarsa mun san gaskiyarsa mun san amanarsa mun san matsayinsa ya zo mana da wannan shiriya da wannan alkhairi sai muka karbe shi ta yadda ya kubutar da mu daga wancan mummunan yanayi zuwa ga yanayin da yake mafi kyawun yanayi shi da yanayin <coughs> kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin bauta haka al-mughira bin shu'ba radiyallahu an kamar da yake cikin sahih al-bukhari a farko farkon kitabul jizya wal muwada'a lokacin da wakilin kisra ya zo kafin a fara buga yaƙi don haka al-mughira bin shu'ba radiyallahu an sai ya gaya masa magana kwatankwacin maganar wato ainihin ja'far bin abi talib radiyallahu an to da haka sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suka rayu to sai muka waye gari muna rayuwa a zamani na son zuciya da kuma jahilci sai muka samu kanmu cikin al'umma wadda take masu kudinta ba makaryata malaman cikinta ba makaryata ɗalibai ba makaryata to da sai muke fuskantar matsaloli ta kowace fuska saboda samuwar ababe kamar haka abu na farko rashin yin abu domin Allah subhanahu wa ta'ala ba ma daurewa mu tsaya mu yi abu don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu munafurci abu na uku neman matsayin duniya da waɗannan ababe wanda ginshikinsu shine na farko rashin al'ikhlas yin abu don Allah subhanahu wa ta'ala domin ikhlasi shine ginshiki shine tushe na kowane abu don haka yayin da ya samu to komai sai zanto ya daidaita ya yi kyau ya inganta yayin da aka rasa shi to komai sai zanto ya lalace kamar yadda abdurrahman bin nasir yake faɗa cikin al-manzumatu fiqhiyya yake cewa waniyatun shartu lisa'ir al-amal bi hasalah wal fasad lil amal to an rasa ikhlas yin abu domin Allah subhanahu wata'ala ga munafirci to wannan sai bayu aika aika ta yawaita cikin al'umma tun ana taɓa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai tsaye sai aka fito ake taɓa manzon Allah ne sallallahu saboda an gamsu an nutsu cewa ba abin da zai faru rana ya ce cewa laraba muna bayanin wannan hadisin na abi hurairah radiyallahu anhu muka taɓa magana kan wannan al'amari ba mu san ai wacce magana ba ba mu sani ba ba mu da labari ba amma yi ta ba a lokaci ba a yi ta ba muka kakkawo abubuwa a takaice amma wa shegari alhamis kuma sai aka yi magana wanda a lokacin da ake maganar ba mamaki wasu daga cikin suna kokonto cewa an yi abin haka yake kuwa an yi abin haka yake kuwa a ce kamar wane yana irin wannan maganganin to washe gari kuma sai aka zo aka yi magana karawa a fili domin Allah ya ƙara tabbatar da maganar masu gaskiya cewa gaskiya ce alhamdulillah na karanta littafi mujalladi ɗaiɗai tsakanin littattafai na musulunci da littattafan arna irin waɗannan mutanen dubu hudu da ɗari uku da goma sha uku daga kan wannan dayan lissafi daga kan wannan ne lissafi in kana kokonto jarraba ni ne kuma kace in jarraba ka ka ga yadda za a yi ka ga yadda za a yi duk abin da muke faɗa haka yake ƙarara wannan arne ya fito ya kama sunan annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa da cewa inda muhammadu zai fito da kabarinsa a madina to za mu taka wuyansa akan shehu ibrahim iyas wannan ya maka fashin bakin maganarsa da ya dunkule ne wata magana da ya dunkule magana su da yake cewa su babu wani wanda suke ganin mutuncinsa in bandawa shehu ibrahim to sai yake ganin kamar ba za a fahimci yaran ba bari ya ja maka manyan baki sannan kuma ya wasance maka don haka sai ya fito karara ya kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi wannan mummunar maganar mun ambata a satin da ya wuce ko ba ambata ba muka ce wannan sun fa annabawan Allah haka yake a kudurin su ko faɗa ba ko mun kawo littafi to wa washe garin magana ya zo tabbatar da wannan abu wannan wani irin kafirci ne irin waɗannan mutanen ne <coughs> shekul islami taimiyya rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na 35 shafi na 162 yake cewa waɗannan mutane kafirai ne wanda ya shakka ma akan kafircin shi ma kafiri ne to amma kamar yadda na ambata a satin da ya wuce saboda munafurcin garin nan yanzu inda arnan waje ne yayi wannan magana da yanzu yan ƙaryar san annabi sun fito ana taba ganganu, amma da yake arnan ciki ne ya ga shi kenan muna huce karo kenan shekarun baya an sami wani shaƙiyin limami a garin nan ya yi luwaɗi da wani wanda ya musulunta da cewa yin luwaɗi da shi yana daga cikin mai tsari na shiga musulunci Ayi, wannan ko ba yi wannan ba wani shehun ɗariƙa yake cewa ai kano ce za su wanke shi ku sa ido ku gani ba dai garin nan ba ne an wanke shi ko ba a wanke shi ba an wanke shi to haka tsarin garin da yake an gino kan munafurci kan ƙarya kan yodara kan rashin yi don Allah wanda wannan cutar babban abin takaici ta fara nasu da tsoro hatta daga cin musu da suke kiran kansu ahlus sunna yanzu a ce haka za a yi addini a cikin Kano ina masu da wasu annabi ina mawaka ina masu dukan mandiri da da'awar san annabi sallallahu to ga abin da aka faɗa kan manzon sallallahu alaihi an ce ko da muhammadu wal iyad billah zai fito daga kabarinsa to za su taka wuyansa akan shehu ibrahim yesu kuma wannan fa kar ku yi tunanin cewa shi wai a radin kansa ne ya faɗa a haka yake a rubuce a rubuce ke a littattafai a wurina ina da labirari ta kunshi kadai littattafan ire-iren waɗannan arna wannan ba komai faɗa ba kanin labari bai ma kai labari ba ba komai ba to yanzu a haka za mu rayu a ce haka za a yi addini wa an ya komai da musulunci nan da ma mu daina yaudarar kanmu Inda har za a waye gari ana gaya wa manzo aslam irin wannan magana to kai kai gwara a koma maguzanci eh, mai bautar wuta ya koma mai bautar eh, dan mariki ya koma mai bautar dutse ya koma mai bautar ruwa ya koma mai bautar agwagwa ya koma inda za a gaya manzo Allah wannan magana amma ba komi shiru saboda munafurci yan kasuwa sun yi sun bude shagon su yan harkokin kaza sun yi sun bude su an ci gaba da komai nuna wata alama mata damuwa babu babu amma inda gidan wani aka jaha kona fa nan nan nan kwanan nan ba a rube ba wancan mahaukacin abu jabba ya ce tun kafin a yaushe tijjani iyansu suke mai suke kira kan addini me wannan maka ja masa a garin nan me ba masa ba ba irin su da ba yi wa jabbar ba ba irin zagin da ba masa ba akan wannan maganar fa cewa tun kafin a haihu shehu tijjani iyayensa suke kira kan addini wanda gaskiya ce amma me ba a yi a kansa ba a garin nan me ba a ce masa ba to amma gashi an faɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shiru sai munafikai da suka fito gidan rediyo wai ba wannan ba dariƙa bace ƙarya suke yi ga shi na rubuce a littattafai kai abin da nisan a dariƙa su yan dariƙa ma manyan ba sani ba wallahi tallahi ba sani ba ƙarya suke kuma abin da za ku duba shi ne wanda suka fito suka gidan rediyo cewa ba dariƙa bace Babu wai manufa ba ce ta kishin annai masu suna a manufa ta kishin shehunsu shehunsu suke karewa kai don su kara matsayin shehunsu saboda haka a ci gaba da neman abinci a ci gaba da damfara ko online a ci gaba da dukan hanci fashi da makami na addini amma ba wajen kishin annai masu suna amma gashi a rubuce gashi na a rubuce abu ne a rubuce a tsari gashi haka tsarin su yake ah, in ka ɗauko misali <laughs> littafin kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas littafin waye littafin iyas ne ya kawo a shafi na 152 zuwa 54 ka ɗauko daga shafi na 254 ya kawo magana cewa tuna shatta wa ka wahidu wa kullun ila za al-kamal wannan ne wahdatul adiyan mai botar wuta da kai musulmi da kirista da yabe hude da ma kowa duk ɗaya ne babu wani bambanci kawai saboda ka sallah ma da yake kan ke ba wahala babu wani bambanci kawai saboda ka da mai bautar gunki da mai bautar wuta da <coughs> mai bautar ruwa da mai bautar kaza da mai kaza da mai kaza duk ɗaya ne babu wani bambanci duk dai Allah ne ba shi bane abin da shi ne faɗa ce ku dina wahalar da kanku kawai ku dina ba kanku wahala a riki shehi shi kira magana ta kare saboda haka a tsarinsu shehi gaba yake da annabi annabi yaron shehi saboda haka da'awa ta cewa san annabi wannan yaudara ce dan a yaudari wato anishin kwakwalan wawaye wanda ba sa kusantar inda ake karatu na suna na gaskiya manufar kenan in ka ɗauki littafinsa alkuna kiriya shafi da uku don ya ƙara fito maka da abin fili yake cewa rafakani min kawula khal aminu fahawa aminu lahi la aminu wa min da ka rahina tiltu ja a khairul wara wa batini a ba'a yace yayin da zan yi tafiya daga kaulah kaulah shi sa ke ce masa mai ya yace amintaccen Allah jibrilu ya zo ya mun rakiya yace fa hawa aminu la la aminu ba fa Aminu ku ba jibrilu ke nufi ya zo ya mun rakiya yace daga kuma da ka da na hau jirgin sama hina tsirtu to sai manzan Allah shi ma ya zo yamin ban kwana shi ba to ba maganar ba kenan ba maganar ba kenan wallahi akwai miyagun maganganun da na karanta su sama da littafi talatin in kaji kai za ka ce anya ko daniel zai faɗi wannan maganar ko ko christopher kai zai iya faɗin wannan maganar ballantana mai jingina kasa zuwa ga musulunci ballantana ma wanda ake ce wai shehu musulunci to za ka za a zauna lafiya dole a ita ganin masifu da kalubale da tashin hankali da bala'i ta kowace fuska magabata ka ɗauki littafin ahkamul qur'an na ibn arabi al-maliki da ahkamul qur'an na ibn al-fars da aljami'u da hakamul qur'an na abu abdullah al-qurtubi rahmatullahi alaihi ajma'in ka duba da wannan ayar cikin sautin nisa wa qad nazzala alaikum fil kitabi ko wa qad nuzzila alaikum fil kitabi fi qira'a ukhra da dai wannan aya magabata cewa garin da ake zagin magabata bai halatta mutum ya zauna ciki gudu suke a zagi wanda daga cikin manyan tabi'ai ko daga cikin sahabbai to kawar suke su yi san bako sai dai a neme su a rasa sun bata ke to amma shi ana zagi manzan Allah ana ci mutuncin sa lafiya mutane ana ta ana ta shekantaka ana ta iskanci sai ka yi magana kuma mutum ce shi masoyin annabi ne masoyin annabi ne to in dai wannan ce in wannan ce soyayyar annabi Allah ya wadaran wannan soyayya Allah ya wadaran wannan soyayya to ya zai a zauna lafiya mafita kuma shine ilimi na addini tataccen ilimi a hannun wanda suka san shi ba 'yan cuwa ba mafita kenan shi yasa sheku islami taimiyya <coughs> rahimahullah cikin majmu'ul fatawa juzu'i na 35 shafi na 165 yake cewa ire-iren waɗannan mutane sun yawaita a wannan zamanin ya fara su 728 yake wannan magana yace saboda malamai na Allah sun yi karanci sannan gurabu na annabtaka su ma sun dishashe ma'ana sunan manzo Allah sun yi nesa to saboda haka sai waɗannan arnan suke samun wurin zama shi yasa ba wurin da zaka samu waɗannan mutane sun yi tasiri sun yawa sai wurin da ake nesa da ilimi haka suke da yin shi a aƙidar ɗaya take a shiyanci ba bambanci a shiyanci ma kamun yake na kawo muku wannan a rana yake in ka ɗauko shi an ci da wannan tsarin haka ba babban banci haka abin yake manzo Allah ba komai bane to shi shi'a ba sa samun gindin zama a wuri sai wurin da ba a karatu to haka su ma waɗannan arna ba sa samun gindin zama sai wurin da ba a karatu sai a dasa mutane waɗannan miyagun aƙidu mutane suna bautar mutane ƴan uwansu da suna kome da sunan alhaƙiƙa sanin Allah al-ma'arifa wal irfa yayin da mutum yake ƙara kusantar wutar jahannama yake ƙara zurfi cikin bata to a lokacin kuma ake cewa yana ƙara ne sanin Allah subhanahu wataala haka tsarin su yake shi yasa az-zahabi cikin littafin al-amsar zawatul asar yana bayanin garin Madina cewa gari ne na ilimi amma a ƙari na shida da ilimi ya ja baya ya fara dishashewa sai shi a suka sami gindin zama to haka abin yake tafiya saboda haka wannan ilimi da mutane suke gan cewa ana tsanantawa ana bayanai to shi ne mafitar shi ne mafitar amma lacca surutu ba za ta fi da kai ba dole sai ka da kafin manhaji na magabata shi sa ina kasa gane masu tafiya ake yi sai mutum ya ce maka shi salafiyun ne me ma'ana salafiyun nisbatun ila salaf wanda yake tafiya a matafiya ta magabata amma sai ga salon karantar wasu ba irin ta magabata ba tsarin rayuwarsa ba irin ta magabata to wannan wata salafiya ce to wannan ta fi kama da salafiya salafiya ba da salafiya ba to wannan shine kadai mafita hanyar tsira amma an cuci al'umma an cuci al'umma kwarai da gaske Allah ya taba za ta isar ba ka yi kai karatu kuma ka sa ikhlasi mafitar kenan kawai amma Allah ya taba za ta isar ba an riga an dasa wa mutane wannan mummunar aƙidar kuma sun da su akanta sun da su akanta sun da su akanta ka duba wannan al'amari ko da muhammadu wai zai fito da kabarsa to za mu taka wuyarsa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma abin da za ku duba wannan arna. inda ya san zai yi wannan maganar wani abu ya biyo baya zai yi ta ba zai yi ba ya san babu wani abu ya san babu wani abu ya san babu wani abu amma akan maganar da malam Ja'far yayi rahimahullah cewa Allah yana sama me ba ai ba garin nan hmm? shi cikin tafan malikiya ku ba malikiya bane ko malikiya ce a mallake mutane sunan malikiya me ba ai ba garin nan wani irin sharri ne ba ai ba to amma kuma ga abin da ya faru a tsakiyar badala aka zo aka yi wannan magana ta kafirci kuma shiru abu abu a hankali kada a tara zaune tsaye to in dai wannan shi ne tara zaune tsaye Zaunan Allah tsine mata albarka ta kara zama yanzu inda ubanka aka taba ya za ka yi ubanka wanda yake kyautata maka a ce ai masa haka ya zaka ji to manzala bai fi ubanka ba inda kai ba munafiki bane to amma imanin mashubin bin nifaq a cakuɗe ke a gaure ke da munafici wato yadda na san halayyar mutane inda haka na san karatu gaske alhamdulillah wallahi alhamdulillah da na kare wa Allah godiya an cuce mu wallahi wallahi an cuce mu an cuce mu kuma tsarin dariƙar kenan haka abin yake haka abin yake haka abin yake su masu cewa ba dariƙa ba ce waɗannan manganin babu su an tafi ibrahim ne babu su akwai sa cikin muka sama sama da littafi talatin zan kama maka zan kama ko mutum ya musa ya ga yadda za a yi ƙarye banza ƙarye wofi kuna rudar mutane sai an yi magana ku ce wai yara suna muku rashin kunya babana da ya girme ka wallahi dan mai shekara 85 babana in bai haifi ba to yayi kanin kani da shi illa iya kan ce maka na kai tunda babana zai haife ka ko yayi kani da kai kai zai ma haife ka bishika samanin babana zai haife shi zuwa 85 zai haife shi wallahi bishika biyar babana zai haife shi kaga kani ne kai ni kani ne a wajen ka ta fuskar mahaifi da na duba tunda ni baka haife ni ba ko da ka ka haifi da mai shekaru na to ba ni ka haifa ba ai dan ka dan ka ka haifa da ba za ka kawai sai dan ce maka na sai dan ce maka na duba ga shekaru mahaifi da yanzu shekara ta 37 a duniya na da shi 40 wadda ka nafi daga sahun yara ibilin jauzi cikin tambihun Na'imul gomar tambihun Na'imul gom bi mawasimul umar yake cewa idan an haifi yaro zuwa shekara 15 to yana matakin shabun saurayi kenan daga 15 zuwa 35 to daga nan kuma ya zama kahal ba za a ce masa saurayi ba balle ba a ce masa yaro kahal daga 35 zuwa 50 to daga nan kuma ya zama shehun daga nan har zuwa 70 bayan 70 kuma to daga nan harimu to gina ba 35 mutumin da inda za ka saki matar ka zai iya aura kuma kana ce masa wani yaro saboda rashin kunya kuma yasa zaka ce mi alkur'ani na yaro ko hadisi na yaro na san da yin bada dalilin da ina cewa Allah ya ce annabi ya ce ba za ka wannan maganar ba kuma sannan in ni yaron ne mai fa'ida kace yaro ai ta hasil hasil ne mai fa'ida faratu tunda an riga an san yaron to me zaka ce kuma yaro tasir hasli ya zama maimai kenan kaga ba fa'ida ita ko magana in za a yi ta ana so a samu fa'ida cikin ta to idan wani yaro ne kuma mai fa'ida kuma kace yaro ne ka kana kana bata lokaci ne domin abin da yake gashi ne sananne wajen mutane kuma na mai sai ka zo ka kara maimaitawa Ka ga bata lokaci ne saboda a wutar da hankulan wawaye marasa kunya in ka girme ne ilimi a ya girme ka kuma ni ba bako ba ne na mafi ka asali a kanan kuma a ba kadara ni bako ne to ƙura'in da hadisi bako ne a kano ina gari masu suka mai da ku yan gari a idan wanda suke cin abinci da qur'ani da hadisi da sunan cewa ana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani irin addini ne wannan wata irin rayuwa ce mutane shiqiye fajirai marasa kunya ku shigo gari kuna yada barna kuna yada ta'addanci da fasadi da sunan sanin Allah da sunan addini da sunan kuma wai san manzan Allah kuma ga abin da ake manzan Allah sallallahu alaihi to su hankali ya kamata su gane su gane ƙarya yake ƙarya ake ƙarya yake ba ana nana nan ba haka samu wani ya ce wai ya an ba shi kyautar alqur'ani rubutun sahabbai to ai mataki mataki ne to yanzu kaga idan wannan yadda su cikin zukatan mutane suka ga yadda suka gamsu lalle haka ne ba bambanci abin da ya faɗa haka yake to ana na ana kuma sai ya fitar da magana cewa to ai ya ga akwai bambanci tsakanin wannan alƙur'ani da Qur'ani da yake hannun mutane kaga shike shike sai a sa mutane ko kwanto kan me kan alƙur'ani shike magana ta kare kaga shi an shike nan الدبر سيبا يلتهب فصل الخلاف fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab ya kara yin al-ihtijaj fi radi ala ahli al kan ce wannan qur'ani ne dan jabu gashi cikin usulul kafi biharul anwar duk gashi na na al-majlisi usulul kafi na al to haka mataki mataki ake mataki mataki idan aka dasa wannan aka fahimci mutane sun karɓa shirya sai a dasa wannan sai a dasa wannan daman ba wai manzon Allah ake nufi ba a'a kawai an yi amfani da shi ne dan a ci ma wata manufa to da yayin da ake ganin cewa yanzu fa an samu karfi an samu dama an sami abin da to shikenan kawai bar ma a fito kawai a bayyana hakikanin yadda al'amari yake a fito a bayyana hakikanin yadda al'amari yake to shine aka fara wannan magana shine aka fara wannan magana jiya jiyan nan wannan yake tura mu wannan bawan Allah Abdulhamid ban labari da dazu kuma da Mustafa ya nuna mu wani bidiyo ake nuna wani arne cewa kai ma Allah ne ga wani ne ga wani ne ga wani ga Allah ya zo ga waye ga waye wani arne dan wuta wanda ya shakku akan arne shi ma arne ne ana yadawa kuma da sunan musulunci to wannan wani irin addini ne yanzu don Allah a cingina waɗannan ƙazaman ga musulunci ba a cutar da musulunci ba in banda ya zama larura fa in banda ya zama larura wallahi bai kamata ma mu mu ne da su wannan masalacin da kama suna waɗannan mutane amma zama larura ya zama larura bayan da za a yi sai an faɗa ba an ba ka ba najasa ce ma ka kama sunan sama a masallaci kana faɗa najasa ce najasa ce kuma wallahi tsari ne tsararre amfani ake da mutane dama kiyayya ce hassada ce gaba ce da daddiya da ake yi manzo sallallahu ganin nasarar da ya samu wajen yada musulunci yahudawa da waye da sauransu masu bautar wuta mutanen da iran kenan inda shi a take da sauransu suke shigo musulunci da wannan rigar domin karshe dai a rusa manzo sallallahu saboda wannan hasara da ake masa ya samu nasara yayi kaza yayi kaza yayi kaza manufar kenan amma sai a fake da farko cewa san annabi ake abdullahi bin saba da ya shigo ba cewa ke shi yaran gidan annabi ke so karshe ne ya koma ke ce na zarar kai Allah ne dama manufar ke da ta kawo shi to haka abubuwan suke saboda haka <coughs> dole dole mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah in za mu yi musulunci mu tsaya mu yi musulunci yan uwa mu daina yaudarar kanmu in ba za mu yi ba wani mai kan matsayi kawai Allah da ya yi wuta ya yi aljanna kuma ya ce yan aljanna su ne kaza yan wuta su ne kaza ga yan aljanna ga yan wuta to in za mu tsaya mu yi musulunci ne in ba za mu kowai mu san abin da za mu san abin da za mu amma muna cikin tashin hankali kwarai da gaske kuma abin da wannan arna ya faɗa wala bai kai kami ba bai kai kami ba ba abin da ya kai ba abin da ya kai munafurci na irin na haka abin yake haka abin yake munafurci na irin na in ka ga an tsangwame ka a garin nan <coughs> an ce kaza to kai na Allah kai na Allah to anan sai a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza amma an kazo da shigantaka to da man ga ruh wajen munafici na maradu alal nifaqi shikenan sai su tamara maka baya tamara maka baya a ta yaɗa barna da sunan sanin Allah da sunan addini akwai kalubale kwarai da gaske kuma <coughs> lokaci ya yi da ya zama dole ya zama wajibi a ƙara fitowa a ƙara yi wa mutane bayanin cewa ya waɗannan mutane suke kuma ta fuskan littattafansu saboda haka Bayani mu na yau shimfiɗa ce dole za a fito da littattafin su ayi bayanin yadda abin yake dan a san cewa wannan bawan Allah bai faɗi komi ba masu cewa su ba haka bane ƙarya suke sai dai in ya ne daban ma'ana akwai in ya wannan din ba ba shi suke nufi ba suna da wani in ya daban amma in dai wannan ne to haka abin yake in dai wannan in ya ne da suke magana akan su wallahi haka abin yake haka abin yake wannan bai faɗi komi ba bai faɗi komi ba haka abin yake saboda haka masu hankali ya kamata su gane masu neman shirya ya kamata su gane masu san gaskiya ya kamata su gane wanda kuma yan tamore ne yan duniya shi kiye to shi kenan shi kenan zaman dai fariqun fil jannati wa fariku fis sa'ir to haka abubuwa suke haka abubuwa suke ana cikin masifa ana cikin masifa ana cikin masifa kwarai da gaske ana cikin masifa kuma haka Allah zai ta haifar da abubuwa don yi ta tona asirin munafukai da makaryata a gane masu gaskiya cikin imaninsu da kuma makaryata cikin imaninsu haka Allah zai ta yi haka Allah zai ta yi amma ba ruwansu da addini wallahi duniya suke nema kawai ba ruwansu da addini duniya ce kawai a gaban su ka sharrin da yake cikin daban waɗannan mutane abin Allah dai soka Allah dai soka Allah dai soka to kaga <coughs> to yanzu kaga ahli sunna dole kuma a dawo a gyara mu'amala a gyara aqida a jaje dan neman ilimi domin a kara addinin Allah domin a kara addinin Allah to amma sakaci da aka samu da narkewa ga duniya to wannan shi ya bayu aka samu wannan damar har ake wannan abubuwa ne an ga yanzu ahli sunna sun waye kai suna rigima akan kujerar siyasa wani yana fati kaza wani yana fati kaza sun waye gari suna kamfen na siyasa sun shagaltu kan duniya to wannan shi ya bayi su kuma sai suka samu jama'a to ai shikenan to amma da littafin ma boyewa ake ko da kada a samu littafin ma boyewa ake kar a ka samu don a gani a zo a fallasa to amma ganin cewa ahli sunna su ma sun shagalta neman duniya suke su ma wannan shi ya kawo suke cewa ai ai talabaizin a yi amma ya hada sun fada a Habuja sun fada a Kano sun fada a duk duniya ma su yan hakika ne ba kai fada ba so sun ga abin gaske sun ga abin gangan ne amma dai inda ya zama na akwai malamai na Allah tsayayyu wanda suke yin abu su don Allah to babu wani mabalacin da isa yi fito irin wannan aika aika babu babu babu saboda haka wajibi ne a fito a bayyana hakikanin wannan al'amari wajibi ne kuma a fito a ci gaba da karantar da al'umma karantarwa ta gaskiya domin Allah yanzu harkar a neman abinci da katu ta wuce don Allah masu neman abinci da katu su yi hakuri su ja baya su bar masu karantar da mutane addinin Allah don Allah su karantar su karanta domin su suke bata addini su suke bata addini har mabarnata su samu dama su yaɗa barnarsu a bisa yadda suka so da kuma inda suka so kama abin da yake faruwa ke ka a garna akwai munafuci ka a munafucin garin ya isa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani dai rana ita muke wannan mangara har suna gida kai suna mamaki so gashi nan washe gari kuma ya zo ya abin nan ya ƙara haskawa don Allah ya tabbatar da gaskiyar magana masu gaskiya cewa mutanen nan ba ma musu shirri duk abin da muke faɗa a kansu haka yake kuma wallahi muna ɗaya gaba muna ɗaya gaba muna ɗaya gaba musamman ne gani kaina tunda shi mutum ya fi sanin kansa ba zai yi hukunci ga wani ba amma ni ga kaina wallahi abin da ya muka sani cikin da na mutanen to mallahu bihi ali Allah sauka amma lokaci yayi lokaci yayi in abin da muke faɗa gangan ne in ma gaskiya ne za a sani lokaci yayi lokaci yayi in kuma karatun nan an yi in ma ba a yi ba za a sani in gangan nan in ma da ba da cikin za a sai lokaci yayi lokaci yayi ni kuma alhamdulillah ban zunci karatu a layi ba ban zunta ba saboda haka ni ba ta da ka soke ni ba za ka ce min jahili ba kuma za ka ce min ya'yan jahilai ba ba ɗaya ba ka isa ba eh ka ce min yaro na ce min kuma sanni yaya shikenan kuma ni ban taba bidiya ba a rayuwa ban taba yi ba ban taba yi ba amma yana na san bidiya kuma dan bidiya ma bai santa haka ba wallahi bai santa haka ba bai santa haka ba wasu maganganun muna tsaya kafa saboda muna so mu dora mutane akan tarbiyya da tawadu da inkisar da zaburar da su akan karatu don kuma kada mabarnata su samu dama su yi amfani da wannan damar wajen yada barna shi sa muke tsaye gaba to amma ba ka ba cikin wannan mutanen waye malamin ma ciki tafsiri da kani ma tafsirin da ka nake ba shi bane barazana haddace qur'ani ni ma da ka ke tafsiri kuma baka isa ka ne tafsiri na ba baka isa wallahi in kuma ka isa to ga ai ga kasa ko inda baka sake gardama zo kai ba dai wannan takamar bace cewa ana tafsiri da ka ko ba ita bace cewa jahilai ne ba sa da ce qur'ani ba in aka dauke wuta shikenan in kuda ya hau kan baki sai an yi mai sai an kore ba haka ake zagi mana bakar gumba cewa bai san qur'ani ba bai san li'irabi ba to ka zo ka irin tafsirin da nake in ka isa ƙaryar banza ƙaryar rufi ka zo ka irin tafsirin da nake in ka isa wajibi ne mai wannan maganganar ba laifi ba ne annabi yusuf ya ce kala alli ala khaza'il al-ard inni hafizun Ali. ba laifi ba ne abin yana koma zuwa ga meniyar ka da fada din ba ƙarya muka yi ba muna da shi ne ba ƙarya muka yi ba haka yake haka yake muna da shi kun zo ko ruɗa gari da ƙaryar mahalinta da ƙaryar san annabi ba ku ba ilimin ko ba ku ba annabi ko matsayin kan kuke kuke karewa saboda an zo an samu masaki mutane wanda ba san kansu ba to lokaci yayi lokaci yayi za mu yi bayani mutane su kara fahimtar yadda kuke kuma ni barazana da ba ta firgita ne da na rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rasa wanda na fi so bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifina na rasa mahaifiyata na rasa babbar yayata to kuma to kuma me zan jira kuma ah to me kuma ciki barazana me zaka mu barazana me zaka mu dama ni ba kudin tara ba littafi ne kawai balle ita nan zaka rabar da kudi na littafai ne kawai ka koda ka kashe wasu za su karanta wasu za su karanta su ci gaba da yaƙar ku kuma ko bayan da za ku yi ka wato mutanen nan Allah isa Allah isa an cuci al'umma abin ba abin dariya ba ne, wallah ba abin dariya ba ne. ba mun dariya ba abin kai kuka ne abin kai kuka ne waɗannan mutane waɗannan mutane <clears throat> kai Allah sauka sharrin da yake cikin tafin waɗannan mutane Allah sauka ko altafan yahuda babu irin wannan sharrin wallahi babu wallahi babu shi wallahi babu shi wallahi babu shi wallahi babu shi saboda haka lokaci ya yi dole a fito a yi bayani dole a fito a yi bayani dole a fito a yi bayani dole duk wani wanda Allah ya bashi ilimi na sanin waɗannan abubuwa to ba shi da wani uzuri ko hanzari uzurinsa kawai ya fito ya bayyana uzurinsa kawai ya fito ya bayyana mafitar kenan kawai babu wata mafita in har za ana yi wa manzo Allah irin wannan cin kata da cin mutunci irin wannan kuma a yi shiru to lalle an shiga cikin wani yanayi an shiga cikin wani yanayi kwarai da gaske an shiga cikin wani yanayi Allah ka samu yi lafiya Allah ka samu yi lafiya abu huraira radiyallahu an yake cewa sai annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya yi kira da babbar murya ta fuskar bangarorin ƙureshawa da cewa kowannensu ya yi ƙoƙarin kubutar da kansa daga azabar wuta domin ba zai iya wadatar da shi wani abu ba ta fuskar kare shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala mutukar bai yi imani ba to kamar yadda muka ambata abu huraira radiyallahu an da ya riski faruwar wannan al'amari ba muka ce zai zama a matsayin mursal sahabi ma'ana ya ji daga wani wajen wani sahabi dan uwansa wanda mursal kuma na sahabi kamar yadda bayani ya gabata bisa tausiri da muka yi a satin da ya wuce hujja sai da in ya zama da shi sahabi na yi ruwaya ga tabi'i to anan shine za a yi tawakkuf har sai an tantance shin wannan hadisin daga sahabi dan uwan ne ko kuma daga tabi dan uwansa ne din da yake a hadisin abin nan abi umamat al-bahili sudai bin adlan wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir <coughs> na abul qasim at-tabarani rahimahullah anan sai manzo Allah ya ce ya aisha ya safiya ya ki aisha yi kokari ku mutar da kanki daga azabar Allah haka ke ma safiya kaga Aisha ko bata zanto tare da manzo Allah ba sai bayan hijira haka ita ma Safiya ce to kaga wannan sai ki ne akan me maimaituwar abin kenan inda shi wannan hadisin ya tabbata to shi kuma kamar yadda muka ambata a satin da wuce cikin isnadin sa akwai Ali ibn al-Alhani wanda da'ifi ne da haka isnadin sa da'ifi ne bai inganta ba an gane wannan kenan Sana'a karshe ƙarshe <coughs> sai manzo Allah ke cewa ya fatimata bintu muhammadin ya ke fatima yar muhammad sallam an kiri nafsaki minan nar ki yi kokari ki samatar da kanki daga wuta fa inni la amliku laki min Allah domin ni ba zan iya mallaka miki wani abu ba da zai kare ki daga azabar Allah matakar ki rasa imani غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها سيدي كنا دا وتزمنتا da sannu zan jika ta da majikatta an gane ba wanda wannan shine mahallu shahid an gane na babu jubi silatir rahimi da imam bukhari ya kawo shi wannan hadisi a to cewa sa abulluha bi balaliha ko bi bilaliha a idan ka ce albilal bi kasaril ba to jam'u balal idan ka ce albalal kuma shine eh, ruwa haka danshin ruwa an gane to anan an gane to idan ka ce bi bilaliha bi bilaliha kaga ya zama jam'u balal amma idan ka ce bi balaliha albalal Shi ne balal ɗin kuma an gane to abinda manzo sallallahu alaihi ke nufi anan kamar yadda ruwa idan ya sauka akan ƙasa yake ne yake raya ta fa'iza an zalla alaiha ma'ata zat waradat sai ƙasa ta rayu tsirrai su fito ta yi kyau ta inganta to haka sadar da zumunci yake ƙara kyautata zumunta yake ƙara inganta ta soyayya takan ƙara ƙaruwa takan ƙara kafuwa zumunci ya ƙara ƙarfi an gane to haka yanke zumunci din to kaman hana ruwa ne ga ita ƙasa yayin da ta rasa ruwa haka me za ta yi sai ta bushe ta ƙeƙashi ta zanto ba kyan gani to haka idan mutum ya zanto yana yanke zumunci to haka sai ya wayi gari wannan zumuncin ya lalace sai mutum ya gashi dan uwansa ne amma sai na jin babu wata alama ko jin wani abu na kaura a ransa kamar shi gashi dan uwansa ne kuma kamar ba sanayya sai ga an wuce ma kafada da kafada sai in ya waiwace a ah, wannan kamar wani ah wani kwana biyu ya saje da ka gaida su shikenan kama gaban sa ya wuce shi ma ya wuce sai ga babu wata soyayya ko wani abu na tausayi ah, da ake samu tsakanin yan uwa da wannan yakan faruwa yayin da ya zanto an yi watsi da zumunci kamar da yake faruwa a wannan lokaci namu ta inda zumunci ya yi rauni kwarai da gaske ya ja baya musamman in baka da abin duniya eh, ga wasu daga ciki bayan da ka zama kana da abin duniya to sai ga <coughs> ah, wani katanga gidansu ne mata da katanga da sai ce ai kai yayin sa ai don uwana ne katanga ce ko ta hada ba amma saboda kana da kana da naira kana da babbar mota kana da lauli kana da katan gida sai ce ai ai anguwar ku da kace akwai wani katan gida mai kallon kaza a gidan yayana ne ai kawai katanga ce kawai ta hada ba ka dangasa ka hada irin wannan kuma sai a wuce da mahaifinsa saboda ba da komai sai ce eh, ai dan uwan mahaifina ne wallahi a kauye yake zaune ya kai mana ziyara ko mahaifin nasu sai a yebo abokanai a zo unguwa sai a fada gidan makota saboda gidan makota shine gida mai kyau a fada a dan wiwe ga abin da fito ya abdullahi nan kuwa a ya fita sai ya fito ya ce ainihin gidan namu saboda shi gidansu na kasa ne kada abokanai su ce a ah, to ya haka to gore ya kariya da kansa ba sa yin wannan mutane suna yi abin da yake waƙe abin da wanda yake waƙe to kaga lalacewar al'amura da ci baya ta fuskar addini ci baya ta fuskar tarbiyya to wani shi ke bayuwa zuwa ga samuwar waɗannan abubuwa dole sai mun dawo mun inganta zumuntaka mun inganta zumuncin da yake tsakanin mun kyauta alaka ta yan uwantaka sannan al'amura za su tafi daidai wa daidai yana daga cikin ka sa'is ke bantattun abubuwa na wannan littafin kenan shi al'adabul mufrad na imam bukhari yana koyar da kai yanayin zamantakewa ta rayuwa daga bangaren iyaye bangaren yan uwa bangaren makota da ba komai da har addu'o'i addu'o'i game da rayuwa addu'a kaza addu'a ta bukatar kaza addu'a ta bukatar kaza duk zamu zo kan wannan abubuwa rayuwa ce gaba daya yake nuna maka yadda zaka inganta rayuwarka ta duniya kuma ka samu kuɓuta a rayuwarka ta lahira an gane da kyau saboda haka <coughs> wajibi ne a yan uwa mu kula da abin da ya shafi wato anishin lamari na wato anishin zumunci daga cikin abin da muke fahimta karkashin wannan hadisi shine a mun fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake tsare yake kare katangar tauhidi an gane ta yadda yake nuni cewa al'amarin Allah ba a yi wa Allah shi shigi cikin al'amarinsa Allah shi yake zartar da al'amarinsa yadda ya so fa'alu lima yurid la sa'alu amma ya fa'al wa hum yus'alu duk da matsayin manzon Allah wajen Allah sallallahu wanda Allah bahi da sama da shi to amma yakan kare katangar tauhidi ta yanda kada a bashi matsayi na Allah ko a daidaita shi da Allah subhanahu ta'ala ba haka ya yi dukkanin dangin sa yake gaya musu wannan dangantakarsa ga Allah to fa in sai rasa imani da Allah wannan dangantaka ba ta musu komai ba ba zai mallaka musu komai ba ba haka ya tabbata cikin sahih al-bukhari yake cewa kada ku zurfafa cikin yabona kamar yadda kiristoci suka zurfafa cikin yaban annabi isa alaihissalam har ma suka mai da shi ɗan allah allah ɗayan alloli uku sai ce fa inna ma ana abdu ni bawan allah ne fa qulu abdullah wa rasul ku ce bawan allah manzon allah ku ce ni bawan allah ne manzon allah ne shi yasa koda cikin a tashahudat abin da ya shafi tahiyya za mu ga manzo Allah ya koyi da ita tare da mai wannan jumla cewa bawan Allah ne manzo Allah ne in ka dauki tahiyya ta Abdullah bin Mas'ud tana cikin Bukhari da Muslim tahiyya ta Abdullah bin Abbas cikin Sahih Muslim tahiyya ta Abi Musa al-Ash'ari cikin Sahih Muslim tahiyya ta Abdullah bin Umar cikin Sunan Abi Dawud tahiyya ta Umar bin Khattab cikin Muwatta musannad da Ibn Abi Shayba haka da dukkan at-tashahhuda za ga abduhu wa rasuluhu domin manzo Allah ba abin da ya fi so a duniya sama da wannan cewa shi fa bawan Allah ne manzon Allah ya sassa saboda ka shi ba Allah bane ba kuma daidai yake da Allah ba da haka ku yi kokarin kubutar da kawukan ku ta fuskar yin imani da kuma aikin kirki domin ni ma bawa ne na Allah subhanahu wataala shi yasa a matakai mafiya daraja duk sai Allah ya kira da manzara cewa mai bawa wanda su ne mafiya daraja a makamu tahaddi mataki na kalubalantar kafiran ƙureshawa wanda suke ji da ƙurewa wajen larabci da iya magana da azancin magana cewa su kawo wata sura kwatankwacin suran alkur'ani nan ma sai Allah ke da bawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mislihi wadu shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin haka a maqamul isra' a mataki da tafiyar dare da manzara Allah ya kira shi da bawa yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjid haram ila al-masjid aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir Allah zai iya cewa bi rasuli ko bi nabihi amma sai ce bi abdihi a haka a makamun tanzil mataki na saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma sai Allah ya kashi da bawa alhamdulillah bi anzala على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هكا مقام الدعوة mataki na kiran mutane zuwa ga addinin Allah na ma sai Allah ya kai shi da bawa wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada haka a maqamul wahyi ɗaya daga cikin fasarori guda biyu makami na batun bayanin wahayi na masu Allah ya kashi da bawa ba auha ila abdihi ma auha da haka manzo Allah ba abin da yafi so sama da wannan a ce masa bawa na Allah subhanahu wataala da haka hadisi ya tabbata <laughs> cikin littafin musnad imami Ahmad bin Hanbal da wani sa wani ce abin da Allah ya so kai ma ka so sai manzo Allah ce a ka ce abin da Allah ya so shi kadai Abin da Allah ya so shi kadai amma in kace abin da Allah ya so na so ma'ana kaga ya dade tashi da Allah ne kace da Allah ya so shi kadai eh sannan wane su sai ya kawo sunna wanda kaga azafi da littarahi ma'ana bayan son Allah sannan sai son wani amma kace son Allah da wane ma'ana kenan an samu me at-tasawi wal musawat daidaitawa to dan kiyaye bangaren tauhidi sai manzo Allah ya me ya hana wannan amma ga wani kacu yana cewa wanda ya so shi dan aljanna ne ko ya gan shi ma dan aljanna ne ana ce masa Allah ana ce masa kaza ana ce masa kaza amma ga abin da manzo Allah yake bar sassa sassa ga abin da manzo Allah yake bar sassa ashe za ka gane abin da suke ba musulunci bane musulunci daban su kuma abin da suke daban musulunci daban su kuma abin da suke daban su kuma abin da suke da bata bata ne musulunci kuma shiriya ne to dole <clears throat> al'umma su fahimta a tashi a jajirci abin babu babu sauki a ciki wallahi wallahi wallahi wutar jahannama ce babu sauki a ciki kar a dauki abin a matsayin abin wasa wallahi wutar jahannama ce taba manzo Allah ba abin wasa bane ba abin wasa bane wallahi wutar jahannama ce ba abin wasa bane sannan <coughs> mun fahimta wannan hadisi cewa dangantakar mutum da manzon islam mutukar ya rasa imani to wannan dangantaka ba za ta masa amfani ba abu la'af ai dangin manzan islam amma da yake rasa imani mai Allah ce masa tabbati da abi la'af wata ma agana anhu maluhu وما ma kasab sayasla ذات za ta sannan mun fahimta a wannan hadisi hanyar tsira shi mai imani da kuma aiki da abinda da imanin yake hukuntawa wannan kadai ita ce hanyar tsira sannan mun fahimta a wannan hadisin duk wani matsayin mai matsayi ko annabi ne ko mala'ika ne ko mawaye ba zai iya tsina ma komai ba wajen Allah matuƙar ka imani eh, tsina maka wani abu zai biyo bayan bayan ka sami imani amma ni ba imani ba ta riga ta kare lamari ya ɓaci lamari ya ɓaci lamari ya riga ya ɓaci ah, don haka ah, hadisin da manzo Allah yake magana <laughs> wanda yake cikin uh, ainihin al-mu'jamil kabir na abul qasim tabarani da waninsa ta hanyoyi daban-daban da musnad na abi ya'ala cewa dukkan wata dangantaka da wata igiya mai yankewa ciran alkiyama sai dai dangantaka ta da igiyata to wannan yana nufin idan an sami imani kenan idan an sami imani amma idan ba imani to magana ta riga ta gane magana ta riga ta kare saboda wannan hadisi ne ina gani sai mu tsaya nan duba ga wata sati ba su tambayoyi ba kuma na san akwai tambayoyi sai mu amsa sai mu sai mu sallah eh amma dai an cici al'umma kware da gaske kuma ana cikin tashin hankali kware eh mutane kuma to gaskiya dai an ji kunya mm, Allah sauka اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana tambaya cewa shin zai iya bin masabuki sallah wanda ya tashi zai ce sallah sai za ka iya bi babu matsala saboda hadisi na uh, abi sa'id al-khudri uh, wanda yake cikin uh, sunani abi daud da kuma jami'u tirmizi da waninsu wani sahabi ya zo zai yi sallah sai tadda an riga an gama sallah sai man su su cewa ala rajulun ya tasaddaku ala hadha shin ba za a samu wani ya masa sadaka ba kaga ai masabuki ne dan ma'anar masabuki wanda aka tsere shi da sallah imma sallar gaba daya ko wani bangare na sallah ne da haka sai wani sahabi ya tashi a ruwaya a cikin kitabul marasil na al-imam abu daud cewa abubakar ne siddiq ne amma ruwaya ce mursala bata inganta ba to wannan kaga dalili akan cewa zaka iya bin masabuki sallah wannan shine wallahu a'lam ah, wannan kuma yace ah, shin mai sallar kasaru zai iya jiran mai yin sallar gida in yayi raka'a biyu sai ya bi shi misali a sallar azahar ko makamancin haka a e, mai sallar kasaru in ya bi wanda yake mai sallar e, gida a matsayi shi mai sallar gida ɗin limami to cikawa zai kamar yadda hadisin na abbas ya nuna wanda yake cikin sahihi muslim wannan shine sunna cikawa zai amma in shi zai yi limanci to kaga daman kasar su zai sai raka biyu sai sallame wanda kuma suke bin mazauna gida ne sai su cika eh, amma batun cewa zai jira sai in yayi raka biyu in zai kawo rubi ya bi shi wannan magana ce mai rauni daga cikin manganu malaman fiqh kana da rauni babu dalili a kanta saboda haka in ya riga ya bi shi cikawa zai eh, in dai bai cikawa zai wannan shine abin da yake sunna wallahu a'lam ya yake kuma tambaya ta biyu shin idan mutum zai biya sallah ɗaya sallah ɗaya sai mai shi a matsayin sai bai yi ba a matsayin ƙasar bayan ya iso gida cikawa zai ko kuma ba ba cikawa zai yi ba a abin nufi yana matafi sai bai samu yayi sallah ba har ya dawo gida ma'ana kaga hukuncin kasar ya sauka kenan ya dawo gida to sallar da bai samu yayi ta ba yayin da yake matsayin mai yin kasaru bayan ya dawo gida cikawa zai yi ko kuma a'a ma'ana kasarun zai yi eh abin nufi idan ya zama na lokacin sallar bai riga ya fita ba in ya zama na yana cikin lokacin sallar bai riga ya fita ba to anan cikawa zai yi in kuma lokacin sallar ya riga ya fita ma'ana tun kafin ya iso gida lokacin sallar ya riga ya fita sannan daga baya iso gida to anan sai ya kasarsa eh kamar yadda yake cikin almuwatta ta imam malik kuma haka imam malik ya bada fatawa rahimahullah wallahu a'lam wannan shine hmm. wannan kuma ce malam don Allah ya za a kira sunan wannan littafi da hausa al'adabul mufarat da kuma zadul ma'at abin nufi da aka ce al'adabul mufarat ɓangaren ladabi kaɗai wato na'at ne wal man'ut al mufarar wannan sifa ne ga al'adab wato wannan littafi an kadaita shi a bangaren abin da ya shafi ladabi na zamantakewa ta rayuwa yadda ya kamata kana zama da kowa ba ce imam bukari ya yi kitabul adab cikin sahih bukari wanda shine kitab na 78 an gane sai kuma daga ba sai kai bangaren ladabi fa yana da bukatar a kara abin da to ne sai ya zo yi al adab sai ta to al mufrad ma'ana wannan an kadaita shi da wancan kenan wanda yake cikin sahihi bukhari to shine ma'anar al'adul a zadi ma'ana kuma guzurin makoma guzurin makoma an gane ba al-ma'at makoma kenan an gane daga are ya udu audan an gane to wannan shi makoma kuma yace lahira innal ladhi farada alayka al-qur'ana laraduka ila ma'at an gane wallahu alam <coughs> ah, wannan ya ce kuma ah, don Allah a ƙara bayani dangane da wannan hadisin wanda imamun nasa'i ya rawaito ah, to ai ban gane ban gane rubutun naka ba shahidtu Sipin. eh to abin da yake nufi da shine game da yaƙi a waqatu Sipin wanda aka yi ta shekara 37 bayan hijirar manzon sallam abin da ya faru tsakanin sayyidina ali bin abi talib da kuma sayyidina muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ba an gane ah, ta yadda abin da ya faru na kashe-kashe a yakin to amma hakan bai kuma bayu ba zuwa ga illanta juna ta yadda an samu mai rauni sai a ƙara na shi ko wanda ya juya baya gudu a ce a kamo shi a kashe shi ko kuma a ainihin eh, kamari batattu duk ba a yi wannan ba to abinda shi abinda yake nufi kin da yake rubutun bai fito ba to amma abin da yake nufi kenan eh wannan ya ya tabbata eh, ya tabbata haka ya faru in ku koma eh, musamman ibn abi shayba ya kawo akwai wannan wannan ya faru kwarai da gaske wannan kuma sai ya kara nuna adalci da shi ali bin abi talib radiyallahu an kuma sai ya kara tabbatar cewa wannan yakin ba wai ya yaki su a matsayin cewa su kafare a yaki ne domin tabbatar da abin da yake na gaskiya kuma Allah ya riga ya kaddar cewa hakan sai ya faru wannan shi ne eh, wallahu a'lam da ana rubuta in za a yi sai ana rubutuwa mai kyau saboda abin ya fito fili hmm. ya ce wannan kuma ya ce don Allah malam yaya hukuncin wanda ya mutu bai da uwa da uba kuma bai da aure kuma ya bar kuɗi yana da 'yan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda suke uba ɗaya ya hukuncin kudin da ya bari yake a su ne magadansa yan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to su riga sun danne wanda suke uba ɗaya saboda haka su za su ci gadansa wannan shi ne eh, in kuma da yana da kaka inda yana da kaka misali ba uwa ba uba ba shi da ya'ya yana da kaka to wannan kakan sai zai gane dukiyar gaba ɗaya bisa zance mafi inganci an gane ba Bisa ce mafi inganci eh, bisan ce mafi inganci amma akwai malaman da suke gan cewa a'a shi wannan kakan zai yi tarayya da yan uwa ne zai yi tarayya da yan uwa amma zan ce mafi inganci kaka zai hajabin su kuma alhajabul kamil zai ba wai alhajabul nukusan ba amma in uba ne to wannan babu sabani zai hajabin yan uwa gaba daya wannan shi ne saboda haka wannan yan uwan nasu ashiqa su za su ci gadansa wannan shi ne wallahu a'lam anan kuma sai a duba kamar yadda Allah ya kasarta cikin sotin nisa wannan kuma ce malam wai an ce ibn taimiyya shi ma ya fadawa ahalul baiti da annabi maganganu marasa daɗi mana gaskiya ne a tauna da gaji kasan karya ce ba gaskiya ba ne ba gaskiya bane ibn taymiya da yake da risala masu kutun mai suna huququ ahlil bait huququ ahlil bait risala ce kutun yayi akan wani. saboda haka ba gaskiya bane magana ce ibn taymiya yake min babin ilzam cikin min minhajus sunnah nabawiyya fi naqdi kalam shi'a wal qadariyya kamar yadda ibn al-mutahhar al-hilli al-littafin min minhajul karama an gane idan ya tashi zai soki umar bin khattab radiyallahu an sai ce ai umar bin khattab manzo Allah ya ce a kawo takarda zai rubuta wata takarda wadda sabani bai zai kasance ba a bayanta ku kamun wata takarda zai rubuta wani littafi wanda wannan littafin idan rubuta rai wannan rubutun to ba za ku saba ba a bayansa sai umar ya nuna a bari sai ce ai gashi banza Allah ya nemi ayi abu umar ya hana ya saba umarni manzon sallallahu alaihi saboda haka Umar ba mutumin kirki ne. to Ibn Taymiyyah idan ya tashi mai da martani kan shi Ibn al-Mutahhar al-Hilli a minhajus sunnah nabawiyya fi ƙarfi kalam shi'a kadir sai to inda wannan za ka kafa hujja wajen sukan Umar bin Khattab radiyallahu an a matsayin ka na dan shi'a to nasibi mai kin ahlul baiti shi ma zai iya kafa hujja kamar da kace ya tabbata bukhari to shi ma zace ya tabbata a bukhari da muslim maza sallam ya zo da asuba ya zai ta sa ali bin abi talib yace ku tashi ku yi sallah sai ali bin abi talib yake cewa rayukan mu ai a hannun Allah suke inda Allah ya so ya tafi mana sai tashe mu sai manzo Allah ya koma yana cewa wa kanal insanu aksar shay'in jadala to za sai kaga anan shi mai manzo Allah rashin kunya dan ce kuma ya tabbata cikin bukhari aslu hudaybiyya manzo Allah ya ce da ali bin abdullah ya goge Ya ce a ba zai goge ba za to kaga shi ma ali bin abdullah yayi me manzo Allah ya ce abu yaki za su iya kawo wani a matsayin hujja su sun shi Ali bin abi talib wanda ko ba ba nufin saba manzo Allah yake ba kamar shi ma Umar ba nufin saba manzo Allah yake ba to idan ya faɗi wannan maganar to idan sun tashi sai su yi bafturul kalam sai su bar waccan magana wanda sai tushen wannan magana sai su ciro iyana sai sai gashi ya zagi ali bin abi talib Allah sa kun gane to abinda abinda abinda abinda yake faruwa ke abinda yake faruwa ke zalunci ke zalunci ke <coughs> abinda yake faruwa ke to kuma da ba mamaki bane tunda magana Allah ma ana mata haka in an samu jahili a yanzu kirista ne samu jahili ba cewa ke faru musulmi ne ba an ce azaba ta tabbata ga masu yin sallah gashi a cikin qur'anin sai ya dakata sai ki ci gaba kaga jahili sai ce ai eh, gashi kuma wai kuwa kuma gaban mulhidi in ya tashi mulhidancinsa sai ce wa ma kana Allah sai zai iya nan Allah ma bai kasance ba ba Qur'ani bane ayar Qur'ani ce sai zai iya nan kaga sai da yadda da gora kaga shikenan haka da kuma gaba amma in ya karasa da gora ba wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma ya yattaqun inna allaha bi kulli shay'in alim kaga magana sai dai me sai ta fito wa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sama kaga kaga sai dai me sai ta fito amma idan aka datse ba abin da suke bin timiya kin ko kuma ce a Allah ma da an yi shi amma yanzu babu shi zahaballahu ba qur'ani bane Allah ya tafi babu shi yanzu ba qur'ani bace in ya kawai kaga sai ka hujja amma da amma an yi ko yar gaba dai ba kaga sai abin ya fito fili zahaballahu bi sam'ihim wa sari inda allaha ala shayi ka zai kaga ma'ana ta fito to ko kalmatu shahada aka wa nan datsan ai ma'ana za ta faci ko kalmatu la ilaha illallah to sai aka datsa illallah ne aka ce la ilaha babu abin bauta bisa cancanta aka za iya nan kaga abu ya ɓaci eh amma idan aka rasa illa lafa. ka gama nan sai ta fito to abin da suke yi mai taimiya kin sai a datse farkon magana zake sai a kaka sai a ce ku ya zaki Ali bin Abi Talib ku ya zaki Fatima batrul kalam kenan kuma da wannan wannan dabi'a ce ta yan dabi'a ce ta yan canja magana shi yasa bakkar bin Abdul Abu Zar yana da risala mai kyau mai suna tahrifun nusus mimma akhidhi ahli al-ahwa filistidila filistidila risala ce mai kyau kuma akwai akwai akwai akwai akwai wata risala ma mai kyau eh, jinayatu ta'wil al-fasid fil aqidah al-islamiyyah jinayatu ta'wil al-fasid fil aqidah al-islamiyyah an gane ba haka ga badi'uddin as-sindi shi ma da risala mai kyau akan wannan shi ma risala mai kyau akan irin wannan dai wannan dabi'a ce ta yan bid'a suke yi wannan saboda ka aka datse wannan magana sa yanzu ko sunan ka aka datse a ga sai ka samu matsala eh wallahu a'lam eh ina gari sun kare su ke eh subhanakallahu wa bihamdika nasbihu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin insha Allah Sure